رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع محرم shekara ta 1440 sha biyar ga watan tara shekara ta 2018 za mu tashi a babi na hamsin da uku babu mukamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata zamanin fatih a cikin wannan littafi na sahih bukhari kitabul maghazi kaman wannan bazin mun fara karanta shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam adadin kwanakin da ya tsaya a makka kamar yadda anas ya rawaito yace akamna mu annabi sallallahu alaihi wasallam ashar naksuru salatu mun tsaya kwana goma muna yin kasaro. hadisin lais za mu tashi to eh, to a cikin babin da yake da alaƙa da shi sai ya ce ƙala haddasana wa ƙalar laitu haddasani yunus an ibn shihab akhbarani abdullahi bin sa'alabata ibn su'aif فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح شيء gaba da wancan hadisin ne da yace wa bihi haddathana Ahmad ibn Yunus na gaba yace Al-Lays ibn Sa'd al-Imam wannan abokin Imam Malik ne shi sa ake ce da shi Lays ibn Sa'd al-Imam shi ma Imamul ake ce da shi yace haddathani yunus shine yunus ibn yazid al-aini daga ibn shahab shine muhammad ibn muslim az-zuhri yace akbarani abdullah ibn salabata ibn su'ayd ana ce shi kuma ibn abi su'ayd maimakon ibn su'ayd ana cewa ibn abi su'ayd al-azari al Allah ya shi wannan mutumin sahabi ne har ya samu matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa fuskarsa ya shafa fuskarsa a shekarar fatu makka kenan wannan kaga ya nuna mana yana da wani matsayi na daban shi sa aka kawo shi nan kuma abin da ya faru din a shekarar fatu makka ne an ce an haife shi ne kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wasu suka ce a bayan annabi ya yi hijira ya koma a madina aka wato haife shi imamu dara kutumi kuma wasu sabai suna cewa babansa ne wasu malamai suna cewa babansa ne sahabi shi kuma yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo masa shi ya shafa fuskar sai masa addu'a amma imamu dar qudani Allah ya masa rama. Um, yana cewa shi ma lahu suhuba lahu suhuba shi wannan sahabi din Abdullahi ibnu alaba ta ibnu Su'ayb ne alakar kawo wannan hadisin nan saboda an faɗi شكر فتح مكة قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن <clears throat> عن معمر عن الزهري آه، عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أمل فتح شيما دي وانا حديث ينادى yana da alaƙa ya ce um, abu jamila ya ba da labari a lokacin suna tare da sa'id bin al-musayyab me yasa ya ce lokacin na tare da wani don ya karfafa zancen kamar yanzu kai in za ka ba da labari ta ce ai da wani ma aka gaya mana kaza cewa da kai da wani aka gaya muku wannan yana nuna kana karfafar maganar ka cewa ba ra'ayinka bane kai kai kadai kuma wani ma ya san wannan zance da kake fada um yace wa za'ama wa za'ama daidai take da waqala ana cewa za'ama ana nufin qala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu daidai yake da qala alladhina kafaru sun fada cewa ba za a tashe su ba kafirai suna ganin cewa Allah ba zai tashe su ba in sun mutu sun mutu kawai to sai ce shi wannan abu jamila yana cewa ya fara cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kharaja ma'ahu amal fati kuma ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar fatu makka cewa wani yana tare da annabi wannan matsayi ne cewa wani yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi ne daraja ne ya fi a ce baka taba ganin sa ba ko baka tarayya da shi ba kisa sai su kawo shi a cikin hadisi cewa ne ya ce yana tare da annabi Ya yi tarayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun kuma ya faru ya yace wa kharaja ma hu amal fathi ya fita tare da manzan Allah a shekarar wato fathu makka haka malamai duk suka kawo riwaya sai kuma ya kawo hadisin Suleiman ibn Harb yace qala haddathana سليمان بن حرب قال حدثنا Hamadu bin زيد عن Ayyub, عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو كلابة ألا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء هو بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسأله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يبرى في سجري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أو فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني ولما كنت أتلقى من الركبان لما كنت أتلقى من الركبان فقدموا فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرهي بذلك القميص وانا حديث سليمان ابن حرب الواشحي shi ne malam imam bukhari a nan ya ce hamad bin zaid ibn dirham shi ya zantar da shi daga ayyub al sakhtiyani daga abu kilaba abdullahi ibn zaid al-jurni daga amru bin salama wasu na cewa ibn nufai al-jurni shi wannan akwai saɓani akan kasancewarsa sahabi kala ayyub ayyub yake cewa qala li abu qilaba abu qilaba ya ce da ni ala talqahu kai ba za ka haɗu da amru salama ba fa tas'alahu talqahu wannan namiri yana koma kan amru bin salama ba za ka hadu da wannan amru salama ka tambaye shi ba abu qilaba ya sake cewa falaƙituhu sai na haɗu da shi da shi wa ai da amru bin salama din fa sa'altuhu sai na tambaye shi fa qala shi wa shi amru bin salama din sai ya ce wata rana mun kasance kunna wato muna wani wuri a mamarin nas wani wuri ne da mutane suke wucewa suna tsayawa su huta shine mamar annas inda mutane suke wucewa mawdi'u mururihim kenan mamar daga marra ya murru mururan wucewa wani passage ne da mutane suke fatin suna shuɗewa kama a ce duk wanda zai je um, ba ni sunan shi zai je hotoro ya taho daga kurna yana biyowa ta gadon ɗaya nan akwai wani masallaci sai ya tsaya ya huta ya sallah ya ci abinci ko wani makamancin wannan wuri ne da mutane suna shuɗewa ya ce wa kane ya murro binar rukman matafiya mahaya suna wucewa ta wajenmu to sai mu sai mu rinka tambayan su mun ga wani abu ya canja ana ba da labarin wai wani mutum ya bayyana wai shi muhammadu to sai mu rinka tambayin su wai me ya faru wai ya aka yi an ce wani mutum ya bayyana waye wannan to shi ne ya ce fa nas'aluhum malin nas malin nas me ya faru da mutane me ya faru da mutane ma hadar rajul waye wannan mutum ma'ana suna tambaya ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna tambayan larabawa yaya sun karɓi da'awar annabin nan shi shine malina yaya yanayin mutane ne faru shin an karɓi wannan mutumin ko ba karɓa ba ka ji malam wannan bayyana annabi kenan a da'awarsa a wa'azin annabi ana jin wai wai wai cewa ya fito ya bayyana to amma wai ba za ma a bi shi ba sai an bincika shin ana mutane kuna bin sa an yarda da shi Allahu akbar to shine idan larabawan matafiya tunda masu wucewa ne sun taho daga wani gari zuwa wani gari idan sun zo wucewa in aka tambaye su fa yaquluna yaz'umu anna Allah arsalahu wai wani mutum ne wai sunansa Muhammadu wai yana raya cewa yana kuma fada wai Allah ne ya turo shi kai kenan musu yadda ba ga yi can yana faɗa wai Allah ne ya aiko shi uhiya ilayhi wai an mai wahayi ko auha Allahu ilayhi ko kuma a ce wai Allah ya mai wahayi uhiya mamliyun lil maf'ul an yi mai wahayi auha Allahu ilayhi Allah ya masa wahayi wai yana ce yana faɗa bi kaza Allah ya aiko shi da kaza Allah ya aiko shi da kaza wato lokacin da manzon Allah ya bayyana idan ya zo ya musu bayanin cewa Allah ya aiko shi ya ce musu da gani suke ƙarya ne a ina ka haɗu da Allah ya maka wahayi inda su ba san wani a ce wai a ce wai wai annabi yana da wata matsayi wani matsayi ko wani darajar da zai ce wai wai Allah ya mai wahayi ba wai kun ji wai Allah ya aiko shi haka suke faɗa kai annabi ya yi haƙuri wato inda za ka duba da wanda annabi ya yi da irin wacce muke yi yanzu mutum fa sai sare wallahi mutum sare ba zai kanci in biya maka na yau daban na gobe daban amma da cibin nan bawan Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri yanzu da shi ana karanta tarihi ya gama lokacin duka duka shekara 60 da wuce ya gama ya ce kuma shi abin da ya yi muna cin moriyar abu ta sa mutum ya gina alheri ko da a lokacin na alherin bai samu karbuwa ba ka shuka bishiya ko da a lokacin da kake raye ba ta yi inuwa ka ci moriyar inuwar ba to ka ci gaba da ba ta ruwa na bayan ka za su ci moriyar inuwarta yana da kyau to annabi ya yi haƙuri wani yana cewa wai an mai wahayi da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu yana jin su ne haka mai riwaya yake cewa fa kuntu ahfazu zalika al-kalam ni ko ina ta kiyayewa wannan zance a da suke fada a riwayar Abu Dawud yake ni yaro ne karami um ina kiyayewa abinda yake fada kuma ina kiyayewa Qur'ani da ake karantawa da yawa ya ce a wannan lokacin yadda ka san wato ƙirjina kamar yadda ka san liƙa wannan abin ake a ƙirjina ƙura'ani yaro ne ya ce a lokacin ne kwanne ke tashi na nake ta kiyaye wa ƙura'anin da annabin yake faɗa wannan wahayin da ake cewa ƙarya ne shi ne ce wa ka'annama yuhura a fi sadari kai ka ce liƙa ƙur'anin nan ake a ƙirjina ai ka annama yulsaku shi ne yuhra ka annama yulsaku fi sadri wa kanat al-arabu talumu bi islamihim al-fath larabawa sun kasance suna jira wannan talomin ana fassara shi da tantaziru wa tatarabbasu suna jiran ba za su musulunta ba sai an zo an yi fathu makkan nan ba an ba da labari wannan annabin annabi ne ana masa wahayi ba kuma wai har zai zo zai shigo maka zai bude maka zai karbe maka sai suka ce ba za mu yarda da shi ba in dai har ya zo ya yi nasara ya ƙwaci maka ta jawo hannunsa to wannan mutumin daga Allah yake da gaske don ba wanda yake karɓi makkan nan a hannun shugabannin makka a yanzu in ba mutumin da yake annabi ba to wakanatil arabu talumu bi islamihim al-fat yani wakanatil arabu tantaziru wa tatarabbasu bi islamihim al-fat sun jinkirta sun isa musulunta suna jiran sai lokacin fathu makka ya zo in sun ga yayi nasara sai a bi shi idan bai nasara ba ba a bi shi ba to wannan shine dalilin kawo wannan hadisin nan kamar yanzu mutum ya fito yana neman zaɓe ne sai a ƙyale shi ana ta raba ƙafa sai a ce a bari sai an ga ya ci zaɓen sai a zo a bi shi yanzu ba za su taimake ka ba ba za su tallafa maka ba su barka ke ta wahala ana ta waiwaiwai amma lokacin da aga ka damke kujerar an ce an zaɓe ka kai kaci to lokacin za ka ga masoya na Allah da na shaidan to shi ma annabin haka akai mai suka isu su bi shi suka ce sai ya zo ya yi yaƙi ya yi fato maka in ya karbe maka to kene yana da ƙarfi sai mu bi shi cewa suke utrukuhu wa qaumuhu ku bashi shi da mutanansa ne za su yi maganinsa ku bashi shi da ƙurayshawa wannan gulma kenan ake a gefe ku kyale shi kamar yanzu mutum ne yana da'awa yana ta da'awa ce ku kyale shi zai iya gama ne wane ne wane kuma duk annabi yana jin wannan amma wannan baya hana shi ya shi gaba da abinda Allah ya turo shi Allah ce fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin kawai ka fito ka fito fili kai announcing abinda aka umarce ka kawai ka gaya mu ka kau da kai ga wawaye waɗanda suke faɗin maganganu ƙananan maganganu a gefe kuma wannan yana nuna cewa duk inda za a yi kira zuwa ga hanyar Allah to sai an samu masu ƙananan maganganu a gefe mai hankali ne basira wannan ƙananan maganganun ba sa hana shi abu na zai yadda ya yau gobe ma haka zai yi kai za su gaji baki an yana gajiya zai ta surutu da rana amma in dare ya ce ya rufe ido ya rufe shi ma ya rufe kirif ya gaji sai ya huta wajen awa shida bakwai sai kuma ya waye gari ya ta yi to duk ɗan adam inda ya surutu ne mutum zai yi ya ta yi Allah ne ba shi harshe da haƙori ranar da ya mutu aiki zai yi ba to kawai ka yi abin da ka ga ya kamata ka yi ka ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida malam duk abin da ka zama mai kyau ne ka yadda da shi mai kyau ne to kurin ka je ka ci gaba da yi ba ruwanka da maganar wani kai ne da nasara amma in dai za ka faro aikin alheri saboda sun ce kaza sun ce kaza ka bari to ba za ka ci nasara ba za ka ci nasara ba kuma haka rayuwar take komi ma da ka sani bari buga muku misali yanzu mutum ne zai zo ya bude dan shago a unguwa yana sai da wani abu wallahi sai yini yini guda cur ba yaron da ya zo ya sai magi ko a shana sai a ta wucewa saboda an saba da shagon wani yana kallon su sai su ji su siyo ko mutum ya dan bude wani abu na sana'a a abubuwa yana zaune ya kasa amma wala ba su siya ba yana gani za a zo a wuce da kayan da shi yana sayarwa amma ba a siya ba saboda me ba a saba da shi ba duk abin da ka sani a duniya wallahi tallahi malam sabo ne to me wanda bayi da manufa ko me shi da zuci mai gaggawa sai ce kai wannan harkar ba ta tafiya ba a siya ba in rufe ya rufe to duk abin da ya je fara yi kuma duk abin da ya je fara yi to bai zai ci nasara ba amma in yayi hakuri fa yana zaune yana dan karamin ciniki yana zaune yana dan karamin ciniki wata ran zaka ga ana cika shagon ta ana layi an saba da shi wataƙila ya sauƙa farashi kwana to haka al'amura suke wani bawan Allah lokacin da ake a ya je ya sai mashin ana a sha ba ya sai mashin ya dora ya hau titi ya ce daga nan har sabon gari ba wanda tsaye da ni gashi kuma ana tsaye da mutane ana hawa a sha ba ya ce ya burga yana ta murɗawa in ya ga mutane a ina ne ba wanda yake kula shi daga nan har sabon gari ya buga ya ce to aka zaya harkar ya yi takewaye ka duba jarabar ubangiji ba wanda ya tsiri shi sai can wani ya tambaye shi ce kai na wuri tana shi ma ya rage farashi ya ce zo dai mu zai haka haka yake fita abin mamaki ce to ni mashin ina ne mashin sabo mashin in a abin iya bane a a ya abin yake amma zai zo kullum ya zo dan a taba ya yi lodi ya sauki ya dauko ya sauki ya dauko amma shi zai gama kewayensa ba zai samu wanda zai hau ba haka ya ta hakuri ya ta hakuri har ya zama nan gaba in ya tashi daga aiki zai zo gida aiki tsaye da shi sai na gaji ya yayi hakuri to wannan yana nuna mana sai an yi hakuri da rayuwa duk abin da ka sani hakuri yake idan kana karatun boko kana zuwa makaranta ga ai daga ina ake fara daga nazari school ake fara sai ta zabba kuɗi ya gama ya shiga firamare ana kashe mai kuɗi yanzu za a ci moriyar abin ba yanzu ba ne nan gaba duk ƙarshen wannan kuɗin nazari da firamarin wai fa so ake wai in ya gama wai kai ya zauna haka wai ya zama ya samu aikin da zai yi aikin da zai a bashi albashi bai san me aikin da zai yi ba ba wani ɗan firamarin da zai ce maka ko ɗan sakandare ce ma ga aikin da zai yi a ta zuba kuɗi a ta biyan school fees har a zo ya gama sakandare to sai ya sai jami'a shiga jami'a ta kashe kuɗi kuɗin abinci kuɗin mota kuɗin registration kuɗin littattafai ai ta kashe kuɗi ana ta shukawa banda ma shukar gona ka shuka a wata uku hudu ne za ka shuka ka zuba kudinka kaɗan girma amma shukar karatun boko allahu alamu a yi ta zuba sai mutum ya gama shaiwa ne ya gama digiri sannan kuma a shiga neman aiki allahu alamu to daga nan ne fa za a fara cin moriya wani wallahi zai fara aikin bai biya kudin da iyayensu suka kashe masa ba ma zai mutu sai wallahi duka duka watan sa shida da fara aikin nan Allah ya ɗauki ransa ya yi hadari ya mutu ina certificate baya aiki ina kaza baya aiki wani kuma duk karatun zai ya gama ma sai gaba ba aikin zai yi ba kasuwa zai yi haka da rayuwa take ina gaya mana wannan a matsayin mu ɗauke shi menene wa'azi mu bi a hankali rayuwa tana buƙatar a bi abu a hankali duk wanda yake da gaggawa cikin lamarinsa to bi zai nasara ba ka yi haƙuri ka bi komai a hankali bisan sannu annabi ma da ya zo wa'azinsa sai da ya bi sannu sannu aka dan ɗauki lokaci sannan ya bayyana haka al'amari ne Allah ya gane da mu shine suka ce to ku kyale shi da mutanensa fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiq in dai yayi nasara akan waɗannan mutane wurin sha wannan to wannan mutumin annabin gaskiya ne kaga yanzu wannan akar makallahu ba aya ce za ta mai da su kan daidai ba ba hadisi ba kawai yau da gobe ne akwai wanda fa yana yarda da kai ne kawai in yaga an karbe ka in yaga mutane suna yin ka shi ma sai ce bari ya yi ka ba wai tsabar gaskiya da aya da hadisin da kake bashi bane ba ka duba ikon Allah malam ka duba ikon Allah amma in an shiga cikin addinin kuma to sai imani ya canja mutum yanzu masu faɗan wannan da suka imani shi daga baya akwai sahabbai kafin su in muka ga yayi galaba a makka to annabin gaskiya ne zamu bi shi to ana ta jira ma kana waqa'atu ahli al-fath yayin da lokacin fatu makka ya kasance wannan yakin da muke karanta ni sai a kansa suka ga yadda annabi ya zo ya shiga makkan nan sai gudu ake yi ana ta ɓoyan ƙarfi ya zo da Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam masu imani suna ta imani suka ga ya rike makkan nan kam ya tashi ya hau ya yi hudu ba yau makka ta dawo ƙarƙashin sa badara kullu qaumin bi islamihim kulli qaum islamin mutane jama'a jama'a suke ta gaggawa Ba badara asra'a badara asra'a suke ta gaggawa suna ta musulunta ka duba aya ce ta za su ka musulunta ba ita ba ce hadisi ne sa musulunta suka musulunta a ƙarfin da annabi ya samu ne kame garin sai suka yi imani ya ce wa badara wa badara abi ƙaumi bi islami mutane na suka riga babana musulunta mai ruwa ya ma kadima, yayin da babana ya zo sai ce qala qad kuma, wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan yazo yana ba da labari sai ce kai wallahi na zo muku daga wajen annabi annabin nan kuma wallahi gaskiya yake na ji ma yana faɗa wa mutanensa sallu salata kaza fi hini kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza daga cikin abin da na kiyayo ka ji wannan fa yana ba da labarin abu da farko da ya ci annabi yana ce mutane bayan sun musulunta to ku rinka yin sallah ta asuba a lokaci kaza ku rinka yin azhar a lokaci kaza ku rinka yin la'asar a lokaci kaza ku rinka yin magariba a lokaci kaza isha'i a lokaci kaza ya raba musu appointment five. daily five times daily sau biyar kullum musulunci shine ka rinka zuwa kana wannan appointment din na yin sallah sau biyar jama'a babu abin da ya fi wannan fa a musulunci ba kun zama musulmi ba to so ake ku rinka yin sallah shine abu na farko to duk wanda Allah ka kiyaye duk wanda Allah ya jarabe shi a matsayin musuluncinsa yana sakaci da waɗannan abubuwan guda biyar sallolin nan guda biyar to yana cikin haɗari don babu wani aiki a duniya da ya kai sallah ya zama kana musulmi amma ba a san ka a masallaci ba ko na unguwarku ko na kasuwarku ko na ofis ɗinka sallah ba ita ce a gabanka ba ka fi shahara da wani abu sallah ba ta cikin lissafinka sallah kurin kana yin ta ne lokacin da ka samu dama da yawa daga cikinmu ga mutum Allah ya rufa masa asiri a duniya an ka gan shi a duniyance za ka yi sha'awarsa amma wallahi yana da launi akan sallah ba yi da wani timetable ba yi da wani wuri da za ka ce gashi na kawai in ta zo masa a ofis ya yi ta in ta fada masa a gida ya yi ta akwai mutane a gida suke sallama ba sa zuwa jami'i ko ba ku san da wannan ba akwai wanda wallahi bai zuwa masallacin kowa ma ko ma nawaye ma baya zuwa shi musulmi ne amma ni a ni a gida nake sallah da gida nake sallah wai shi wai baya san hayaniya baya shiga cikin mutane a gida nake sallah da a gida yake sallarsa me amfanin gina masallatai sai a rushe su kenan inda kowa zai tsaya gidan ya sallah shi a kai ka fito Don a samar muku da haɗin kai ni na fito kai ka fito shi ya fito kowa ya fito Allah ya ci samu kullum sau biyar sai mun haɗu kullum sau biyar za mu rika haɗuwa don a cire mana gaba da ƙiyayya a tsakaninmu mun haɗu da su mun daɗa haɗuwa mun ƙara haɗuwa mun kullum sau biyar zamu haɗu an ya kamata mu samu haɗin kai daga wani juna to yana daga cikin manufofin sallah da yin sallah a cikin jami'i mutane unguwa babbar unguwa ko gari su kuma aka ce jin nisan su to su haɗu a sati sau ɗaya ba wancan wata ila yana can nisa ba zai iya zuwa kan salawa ba to ga masallacin juma'a kuma a sati alal akalli din ranar juma'a to ku haɗu kuma ku zo ku yi sallah ku ga juna ku gaisa da juna duk wannan manufa ce ta musulunci don kar mu rabu wannan wannan ta hanyar zamantakewa kenan fa'idar sallar jam'i ta hanyar zamantakewa da ainihin mutane wanzan Allah sallallahu alaihi abin da ya fara umartar su kullun da yin sallah kuma al'umma musulmi ku ji annabi ya kwanta sallallahu alaihi wasallama amma addinin yana nan ku rinka yin sallah a lokaci kaza da kaza ku je masallatan unguwanninku ku rinka yin sallah a lokaci kaza da kaza wannan saƙo ne da manzanku ya tafi ya bar muku ku aikata wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku samu shiriya in kuka ibinsa za ku halata kuma yace fi hini sai ya ambata lokaci a lokaci kaza kenan sallar ba mutum zai yi ta lokacin da ya ga dama bane lokacin da annabi yake yi zai asuba ga ta. yanzu tun ɗazu muka yi sallah asubahi wajen minti talatin mun gama to ba wai mutum zai kwanta a gidansa wai sai lokacin da ya gama bacci ya ƙoshi da bacci shine shikenan zai tashi a lura sallah ba a'a ka haƙura da wannan baccin galibinmu wallahi muna cikin baccin da muke yankewa wannan lokacin na fitowa a subayin nan shi fi kowane lokaci wahala wallahi saboda jikinka ya riga ya yi nauyi ka kwanta wajen awa uku awa hudu kana tabbaci duk wato gajiya duk ta sauka maka kawai sai ka ji ladan yana Allahu akbar to ya za ka yi umarni ne ya kira ka hayya ala sala ana nufin ku fito ku fito sallah shine ma'ana fa hayya ala sala din ladan yake faɗa da ƙarfi ku fito sallah ku fito sallah hayya alal fala ku fito babban rabo babbar rabo kullum sai an gaya mana sau biyar ku fito ga babbar rabo kafin ku mutu ku zo ku nemi rabo shine ma'anar hayya alal fala din nan Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma shi shi yake kira shi za a zo a yi wa bauta ba kiran siyasa bane ba kiran taron unguwa bane ko taron kaza bane shine ko ma'ana kullum sai an mana sau biyar wani lada ne ma mai kokari shi tun uku ma zai tashi sai ya yi zuba kiran sallah wajen hamsin ya yi ya huta ya tashi ya yi ya huta ana sai kauye ka ji ana wallahi sai ka ƙarfe uku sai ka ji wani yana ki Allah ba ka da karfi yake sai wasu akwai tsoron Allah ma kullum kuma billahi alazim kullum kullum sai yayi yayi tai yayi tai yayi tai wanda ya ji ya tashi wanda ya tsara shiga margo ya dai ban sani ko kuna ganewa akwai alheri a cikin sallah din shi sa manzo Allah ya fi mai da hankali a kanta yace a'zamul ibadat yace mafi girman abin da Allah zai tambaye ku ita ce sallah kuma wato ba ni sunan shi Allah kai mana afuwa ka kai mana wato yana daga cikin advantage ko in ce advantages na na yin sallah a jam'i a masallaci galiban idan mutum yana yin sallah a jam'i yana zuwa jam'i to an yaye maka wasu matsaloli da yawa ta yadda ka je ka yi sallah yadda kowa yake yi yadda neman ɗin ku yayi da jama'ar ka suka yi kai ma haka kai wajen kyautata sallar amma in mutum shi shi kaɗai ne sai ka ga watakila da zai daɗe kamar yadda ake daɗewa a jam'i ba ko watakila da zai kyautata ta kamar yadda ake kyautata ta a masallaci ba kaga lokacin da ka je masallaci to ka kai kanka automatically irin sallar da al'umma suke yi kai ma ita kake yi kaga ka ce baki kanka sabanin watakila in ka zauna a gida woku woku kai maza maza ka gama babu cikin nutsuwa wannan kuma yana faruwa kan kowa abubakar ya ce allah masa eh, masa yarda ya ce ya rasula idan muna wajenka imani fal ciki sai mu ji a cike muke da imani amma in muka rabu da kai in mun rabu da kai muka koma muka shiga gonaki muka tafi kasuwa muka tafi mai menene sai mu ga imanin namu yayi mai yana ainihin wato yin ƙasa yana ƙasa yana ƙasa amma in mun zo wajenka sai mu ga imani ya fi mai ya fi cika to kaga a ce yana daga cikin ribar mutum ya je sallar jam'i alal akalli alhamdulillah ni a cikin jam'i dai kuma wata riba har yanzu manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi idan an zo za a duba zuciyar liman za a fara dubawa wajen karɓar sallah idan ta yi kyau fa in liman ɗin na ƙwarai ne na kirki ne in ta yi kyau to sai a karɓi sallar fa mamun nan fa ta dalilin ta dalilin liman ɗin nan fa abun mamaki a karamar Allah sai a karɓi sallar ta dalilin liman ɗin idan kuma ba ta yi kyau ba in kasa mai matsala ne sai a ce a dawo sahun farko ko akwai mai zuciya mai kyau ta dalilin ɗan sahun farkon nan sai a karbe sallar mu ke da. shi ma in bai ba a je sahu na biyu shi ma in babu a je na uku in babu a je na hudu haka har ƙarshe to shine amfanin zuwa masallaci ne jama'a da yawa shi kuma don ka je yan kaɗan ne <laughs> shi yasa hatta jam'i suka faɗa da manzo Allah ya bayani akan sallar jam'i wani gurin daraja 25 wani gurin daraja 27 malamai suka ce masallacin da yake da jama'a da yawa shine mai 27 wasu kuma suka ce a wanda ya fi nisa shine mai 27 to jama'a sallar jam'i tana da fa'idoji da yawa ko da ma mutum ba masallacin ya ba inda zai samu dama to su yi jam'i shi da wani ko a ofis ne su yi jam'i shi da wani ko a gona ne su yi jam'i shi da wani ko a kasuwa ne karka yi kai kai kaɗai ko da makara aka yi a gida Allah ya ba ka samu daman tashi ba alaji tare iyalinka ka jera matanka ka ce za mu yi sallah ka kira yara ka ce ku zo mu yi sallah wani akwai alheri a cikin jama'a kuma anan nake albishir da da da fatan alheri ga wanda duk Allah ya masa arziki gidansa yana kusa da masallaci Allah ya nufe shi da alheri saboda alal aƙalli duk wannan falalar da ake faɗa kai kan baka da matsala dan a kunnen ka za a kira sallah maganan ma a ce gidanku gaba ɗaya an kasa tashi sallah asubahi to wannan ai bata ma so ba saboda speaker a kunnen ka kenan kana da garantin kullun iyalinka za su yi sallah akan lokaci idan kuma kana nan insha Allah kana da garantin kullun kawai sallaka za ka yi lokaci ka shiga masallaci to kaga wannan alheri amma wani ya zo sayan gida a wata unguwa ya zo an yi ciniki za a je a biya kuɗi ya zo kewayowa ta bayan layi sai ya ga wani rafkeken masallaci ya ce subhanallah ya ce wannan masallacin kusa da ne ya gaga gidansa ga masallaci a a ina ai za su takura mutane wannan yawan kiran sallah kana bacci a tashe ka wani wa'azi wani waye waye ka ina wallahi fasa ciniki ne kuma musulmi ne akar makalla shi ma yana cikin al'ummar annabi wallahi ba su ciniki ne alhaji gidan nan yayi yace a a ai ni ba na son gida kusa da masallaci ai takura wa mutane ake yi sau biyar ai ta kiran sallah a kana bacci kana hutawa a wani ɗaurin aure wani wani wa'azin su din nan su ta wa'azi fita wa'azi ana matsananta ta ina a nema mu yake da dillalai a nema musa nesa nesa wallahi ya kaga Allah mai mutane Eh, kuma shi ma bawan Allah ne to ya za ka yi da ba yadda za ka yi da shi Allah kara man shirya to yanzu kun fahimci wannan ko annabi ya ce ai sallah lokaci kaza lokaci kaza mu ma muna cikin umarnin to sannan ya ce wa sallu salata kaza fi hini kaza fa idan hadarati sala ta annabi ya ba su ka'ida su waɗanda suka shigo suka musulunta nan in lokacin sallah da fali azjin ahadukum to ɗayan ku ya kira sallah to daga nan ne malamai suke cewa kiran sallah wajibi ne dole ne inda za a yi sallar jam'i to a kira sallah saboda umarnin annabi in annabi sai a yi kaza to dole ne a yi falyu'azzin ahadukum lallai a samu ɗayan ku ya kira sallah sannan kuma ba duka ake ba ba kowa da kowa zai zo ba ni na kira kai ma ka kira wancan ma ka kira a falyu'azzin ahadukum sannan waliya ummakum aktsarukum qur'anan sai annabi yake to wanda ya fi ku qur'ani to shi kuma ya zama liman ɗansu. ma'ana ba kowa ne a cikin mutane yake zama liman ba ku riƙe wannan saboda naɗa liman ko a unguwa naɗa liman ko a kasuwa naɗa liman ko a ma'aikata annabi cewa yi waliya ummukum aktarukum qur'anan wanda ya fi ku qur'ani wanda ya fi ku hadda qur'ani ya fi ku iya qur'ani ya fi ku sanin qur'ani to da ita sallah tana da alaka direct alaka da qur'ani to ya zama mai qur'ani ne shine zai yi sallah kuma ko taro aka zo yi idan an zo ana wa zai sallah wa zai sallah in an san status na mutane akan karatun su to sai a duba waye yake da qur'ani waye masanin qur'ani a ciki sai a ce malam bismillah ko da ku shefu kowa talauci ko da ba a san shi ba ko da bai da riga mai kyau kun fahimci wannan to amma yanzu yanzu yanzu yin limanci ya zama siyasa musamman manya-manyan masallatai ba wannan ake duba ba waye yake da alaka da wani waye san manya manya-manyan masallatai ko a anguwanni ko a garuruka sai kaga an je an ɗauko wani mutum abin mamaki an zo an dasa shi a sanarwa mutane a ce shine ne liman amma wannan sikelin da manzon Allah ya faɗa na a naɗa liman bai da shi yana dai da hanya da cewa aka yi a zo a zuba tilawa wanda ya fici a zo a yi maganar tafsirin ƙur'ani wanda ya fici a zo a yi kaza to da shi ne za a yi na gaskiya amma yanzu waye san wani ga wani wallahi wallahi musamman masallatan juma'a abin da ake kenan sai a duba waye fi san wani da wani shi kenan a naɗa shi ya zo ya tsewa mutane barna yana jan ƙur'anin ƙur'ani yana jansa ana ji yana kuskure kuma ba a isa a yi magana ba saboda shi ne liman to in aka lalata liman in aka lalata jagoranci a masallaci to kuna tsammanin kuma jagoranci a jam'iyya zai gyaru idan har a masallaci aka fara ha'inci aka karye dokar annabi akan naɗa liman to kuna tsammanin za ku ci nasara akan wasu abubuwan da kuke naɗawa to lalle ne a rike wannan ka'idar waliya ummukum waliyu'addin lakum ahadukum yanzu hatta kiran sallah ai wani sahabi yayi mafarkin kiran sallah Ya ce ni na ga ina kiran sallah gashi gashi kaza kaza annabi ya ce ka wannan mafarki naka yi kyau ya so annabi ya bashi dama ya rinka kiran sallah sai annabi ya ce je ka ka gaya wa bilal je ka koya bilal fa an damin ka sautan dan bilal ya fi ka sauti wani zai iya kiran sallah in yazo zai da kasan shakewa yake haka zai saboda Allah bai bashi muryar ba sahabi ne shi ma bilal din sahabi ne annabi amma annabi ya ce je kai koya wa bilal ku je ku duba kitabul adab je ka ka koya wa bilal saboda ya fi ka sauki a shi kaga ana duba cancanta akan kome duk wanda ka ɗauko shi ka sa shi sharan masallaci bai cancanta ba barna zai maka shi ba sharan masallaci ya iya ba wanki da guga iya to ka zo ka ɗauko shi ka ce sharan masallaci daidai ne wanki da guga da sharan masallaci kuma saka riga da wani jan wani carbi da yawan ɗaura rawani da sanin mutane ba shine limanci ba ba shi ne ba wallahi tallahi ina maimaita muku wannan hanya yanzu a sai a a gina tabkeken masallaci ko gwamnati gina ko wani attajiri ya gina wallahi idan an zo naɗawa sai kaga ana to suwaye suwaye sai kaji ana wani ya turo wani gwamna ya turo wani a mataimakin gwamna a ciyaman wani yake so ba kuma maganar qur'ani na an daina duba shi haka zai zo ya wuce muku ya tanku barna Allah ya tsawaye ga gado da aka mai da shi gado wani ya mutu sai to a nemo a cikin 'ya'yansa mana 'ya'yan kuma duk 'yan duniya ne ba su da alaka da addini ba ƙur'anin ba addinin gaba daya amma dai saboda rawani ne matsayin 'ya'yan liman ne sai a ɗaura wani rawani a bashi a bashi alkyabba a miƙa masa sanda ya zo ya hau wani ya ce je a yi fotokofin huɗubar ubansa a bashi kawai ya zo ya ta watsa muku ita ko ku yadda ko kar ku yadda inda za ku kwajita a gyara do Allah a gyara ba wani maganar alfarma akan harkar addini cancanta ita ce wa waye fi dacewa Allah ta kun gani manzo Allah yake cewa um, shikenan wali ummukum fa nazaru to bari ka karatun kenan da muke suna dubawa a wannan lokaci falam yakun ahadun akthar qur'anan minni wannan wannan nake muku yaro ne karami a lokacin ko ba ka bane ba Ya ce sai aka duba ba wanda ya fi ni qur'ani ga manya-manyan mutane ga masu shekaru tunda annabi ya ba da ka'ida yace wanda ya fi ku ƙur'ani shi zai limanci da aka zo neman a anguwa wani a maka akai wannan akai ta dubawa waye za a sa kawai sai aka samu wannan yaron shi ya fi kowa ƙur'ani? Limakuntu kuntu atalaqa min ar-rukbani kar ku manta dazu na gaya muku yace ce yadda ka san liƙa ƙur'anin nan ake yi a zuciyata ni kuma a lokacin da ake cewa annabi ana kaza ana ni kuma sai ta haddacewa in ta haddacewa kaga haddata masa amfani to shi yasa ake so a sa yara su yi hadda ƙur'ani tun suna yara kwakwalwar ta fi ɗauka ta fi riƙewa haddar yaro ta fi ƙarfi ta fi zama don baya da shagulgula yanzu abin da wannan yaron zai haddace wannan yaron wannan yaron idan za ku zo ku ba da wani abu ku ce gashi nan a rubuce a takarda ni da shi wa zai riga sai riga na halicewa saboda shi bai da matsala wannan bai san matsalar tafa ne ba ni ko yanzu ina komawa gida kudin break kudin kaza mai ya kare kananzir babu tattafe da tumatir kudin kitso wancan bata lafiya kai ta asibiti wane kaza masifar duniya duka zan dauka a cikin wannan kan ya zan iya rike abu wallahi nake gaya muku ita ce gaskiyar magana shi yasa duk wani mutum da kake gani yana da abin nan sai rinka yawan mantuwa tsabar nauyi ne masa yawa an haɗa maka zafi a gida an haɗa maka a amma wannan yaron sai ga ya fi karatu shine amfanin ku tura ƴaƴanku su yi karatu na addini da na boko tun suna yara ku ci su samu ilimin amma in ka bar shi ya girma har ya zo ya yi aure ya fara tafane ba zai iya ba za dai a lallaɓa dai ya fara tunanin ya nemi riga mai kyau ya sa ya shiga cikin abokanai ya fara tunanin shi ma nemi dan mashin ya rinka hawa ya fara kaza to zai yi karatun amma ba irin yadda karami wanda bai san ciwon kansa zai ba Allah sa kuna tsinta wannan yaron ya ce ana duba aka gani na fi kowa ƙur'ani to ya za a yi saboda lima kuntu a talaka mina zukuban saboda abin da nake karɓa daga matafiyan nan in sun zo ina ji ana cewa ai ana kaza ana kaza sauransu faqaddamuni bayna aydihim kawai sai suka ce kai wuce ka ci gaba suka gabatar da ni a gaban dattawa masu shekara 60 masu shekara 50 aka gabatar da yaro dan shekara 7 8 9 shine limamin gari limaza li ajli alquran kaga masu girmama qur'ani kenan yace wa ana ibn sit au sab sinin a lokacin ni dan shekara 6 ne ko dan shekara 7 ne yace ƙarin bayani wa kanat alayya burda a jikina akwai dan mayafi wanda na kirki bai da shi malam bakin mayafi yake ɗan ratayawa ga talauci ga rashi wallahi kuntu idza sajadtu taqallasat anni idan nayi sujjada wannan mayafin nawa sai ya ɗani shine kallasa sai ya janye shine kallasa in su jira malam kawai sai duwan ya fito liman yaro dan shekara bakwai ya wuce yana limanci yana ice ina ta jefa dan mayafin ina rufiya in ne jira sai duwan ya fito waje malam haka ake sallar talauci babu ga kuma dattawa manya a bayansa wani bai ce kada Allah ku cire mana yaran nan mai tsirara tuwa wunsa a waje ya zo yana mana sallah ba a'a sun girmama shi saboda girman alkur'ani yanzu ba ka so ɗanka ya zama mai girma a cikin mutane yanzu ba za ka matsanta ɗanka ya haddace ƙwar'ani ya zama mai nauyi a cikin al'umma ba sai boko boko boko boko kowa ya tashi ɗansa boko a yi boko boko ana ta bokon kuma ga shi ma albarka ka hada masa yi boko ya yi addini dan uwa ga wanda yake cikin nafsi amma ka raba 'ya'yanka da addini ka raba su da qur'ani ka ta nuna musu karatun boko shi ne ilimin da ya fi komai muhimmanci ka ya tashi ya kuma ba su je makaranta ba ya bebi ba su je makaranta ba ba zan yarda da wannan ba amma za ka dawo ka tarar da su momi da bebi ba su je islamiyya ba ranar islamiyya ba za ka yi magana ba me kake nuna musu islamiyya ba ta da daraja islamiyya ba ta da kima boko shi yake da kima a ƙasar nan billahi azimu akwai in dai boko ne cin boko suna nan a garin nan ba ma wai ƙasar nan kan nan tafi da nesa profesa ne wallahi ko keke bai da shi profesa na rantsa da Allah ko keke bai da shi wallahi dan kasuwan da yake zuwa kasuwa duka bai fi shekara biyu uku da fara zuwa kasuwa wallahi fi shi wallahi rayuwa in boko ne turanci kamar kamar zai ci ƙasa dan ka'ida ne komai rayuwarsa ba ture ne amma keke kime da shi suna nan wasu kuma duk wuta da bashi suke ƙare cewa ya yi bokon profesa ne amma rayuwar tasa abinda da yake samun bai ishe shi ba kuma matsalar da zai iya karanta komai ba sai ka ga mutum profesa ne sai a ce bismillah zo ka wuce profesa ka yi mutane sallah wallahi bai iya fatiya ba amma profesa ne wallahi suna nan bila adadin ku tambaya ku ne sai sa mutum ya tsaya gina rayuwarsa yi mai kyau in ga dara ka boko ne akwai wanda sun fi ka boko duk ga sunan ai suna yin bokon ka yi addini ka hada cewa muka yi bokon ai addini a hada da addini sai yaron ka zama wayayye a addini ba gidaje ba ne ba sannan a zamanin wayayye ne to kashe wa yara karatu tun suna yara to kashe rayuwarsu ne rashin matsanta wa yaro ya yi karatu tun yana yaro to kashe rayuwarsa ne yanzu wannan yaro ne ɗan shekara bakwai ku duba a cikin sahabbai ya zama liman saboda tsabar yarinta ma uwa hunsa ma a wajen kuma Allah ya karɓi sallar shine sai wata mata faƙalatin ra'atun min alhaid wata mata tana zuwa sallah a masallacin a cikin unguwa shine min alhayyi tace ana tughattu anna istaqari'akum yanzu ku dan Allah bayan Allah nan ba za ku lullube mana duwawun makarancin nan naku ba tace tunda liman ne makaranci ne yanzu dan Allah ba za ku dan bashi riga mai kyau ba yazo ya mutane limanci a ganshi cikin mutunci ala tughassu anna yanzu haka na abar yaron nan zuwa musu a waje yana kama na sallah imana wata uwa ce tana zuwa sallah a masallaci amma uwa liman a buɗe yake to me ya faru fa qata'u kamisan yace kawai sai suka samu wani yadi sai suka yanka aka ɗinka min riga kuma hakan aka yi a riwaya aka yi masa ɗinki aka nemo yadi aka ce a ɗinka a liman ya ce wallahi fa ma farihtu bi shay'in farani bi zalika al-qamis ban taɓa yin farin ciki da wani abu ba da na ji sa irin wannan rigar da aka ɗauka aka bani aka ce in rika zuwa ina limanci da ita kaga wannan yana nuna mana sun tsaya ne akan dokar da annabi ya ajiye musu wataƙila da sai a ce to tun da bai da riga a cire shi a sa wani mana a'a ku taimake shi tun da ya cancanta yana da wannan matsayi ko ba ka bane ba ku tallafa masa kaga kenan wannan yana nuna yana da muhimmanci masallata su rinka lura da limamansu su rinka lura da yanayin su wallahi wasu masallatan za ka je ka ga liman ɗin da yake sallah in ka gan shi sai ka ce yanzu waɗannan masu imani yake wa limanci yana cikin gajiya riga ta kwarai ta kirki da zai zo wuce mutane limanci wallahi bai da ita ba amma yana yana masu miliyoyin kuɗi riga wallahi matacciyar riga shi da dogon carbansa da ya gajiyar riga riga ya zo yana mutane sallah suna kallonsa ba za su taimake shi ba amma zai iya zuwa ya je su yadi mai tsada ya kai wa principal ɗin makarantar yayansa saboda ya yadda principal din yana ba shi wani ilimi wa yayansa yana taimakon su amma ba zai taimaki limamin shi ba to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne kuma yanzu galibin da al'adar da ake tafiya dama harkar limanci harka ce ta kyauta fi sabilillah na ba ku a samun yanzu za ku shiga cikin unguwanni duk unguwannin nan ku irga duk girman unguwannin ku irga wani limami ne ake biyan su albashi waye aka duba aikin da yake aka samu sa salari saboda zai zo sau biyar ya yi muku ya wa mutane sallah ga masallacin na aidin muna da su a cikin unguwanni wani limami ne kuma masallacin unguwar suka yi masa alkawarin duk sallah za su kai masa ragon sallah wanne ne a samin na ba ku bincika a rubuto a kamun zuwa wani sati guda nawa aka samu wani limami ne masallatan suka tsaya suke tunanin me yi aikin liman mu tun da ba ma ba shi albashi me sana'arsa a taimaka masa akwai manyan attajirai masu harka akwai manya-manyan ma'aikata gwamnati akwai manya manya akwai wanda za su yi mai hanya ya samu aikin gwamnati ya je aiki daga safe zuwa zahar a bashi albashi a wata ko irga ku gani wallahi tallah akwai limaman da a zaune suke ba su da aiki sai wannan sallah su zo su yi muku sallah ku tashi ku je gida ku yi breakfast mai kyau shi kuma yana nan yana fama da koko kuma bai da shi ba dole su rinka bin masu kuɗi suna roƙon su ba sai liman ya je ya roƙi wani mai kuɗi yana zagin sa ce ayi roƙo ne da shi ko yana ƙaramar murya ko ya canja wata fatawa ko ya yi wani abu to ya zai yana da iyali yana da 'ya'ya yana da kaza ba dole zai ƙaramar murya a gurin wani ba da ya ga sabon alaji alaji Allah ya gajiya ya kokari ka san da zuwa ana a ce ana bullowa to alhamdulillah ku rinka zuwa ana muku addu'a dole ya gaya masa ka saboda ya zo ya mai addu'a ya biya shi saboda ko ba kwa biyan sa ba ku mai tsari ba wannan gargajiyan da rashin tsarin da muke tafiya akan harkar gudanar da masallatai da makarantun wallahi sai mun gyara idan ba a gyara ba za a samu matsala don kuwa taron bajewa za a kowa ya kama gabansa a to ai gaskiya ne yanzu kai in ka tashi za ka tafi kasuwa za ka je ai kasuwa kana neman abin da zaka ciyar da iyalinka ne ko wancan shi ma in ya tashi zai je eh, ofis su zai aiki ba wani wanda zai tambaye shi za ta yi ka zo la'asar ta yi ka zo yanzu dukkan ku nan za ku tafi harkar business ɗinku da neman kuɗin ku sai ka yi ni a garin nan kana buge buge nan abin ka samu abin da zaka samu kai harkar dubu ɗari harkar dubu hamsin harkar dubu kaza harkar miliyan kaza ba ka da wani nauyi a kanka na cewa sai ka zo ka yi wa mutanen unguwar kaza to shi limamin da ku ajiye shi ba in bai zo ba ai baya zuwa sallah da wuri ai kaza kaza kaza ya zai zo da wuri ai ba kai masa yadda zai zo da wuri ba to duk wannan yana daga cikin kurakurai ne na kasar Hausa ba a Kano bane du Najeriya Allahumma illa kasashen Yarbawa gaskiya su sun waye za ga suna da tsari sosai aiki suke ofis ne mai zaman kansa da albashi mai kyau amma kuma zai zo ya bi ka'ida in bai zo ba kuma za a yi mai magana da ana biyan sa wannan ku kaga ba biyan sa kake ba dole kai hakuri ne ina faɗin wannan saboda samari matasa masu zuwa ko kuma waɗanda Allah ya jiyar a kunnen su wataƙila wani zai gina masallaci zai kaza yanzu sai mutum ya zo ya rafka masallaci ya gina a cikin unguwa sai ce ya ba mutane unguwa amma fa yana da harkoki na kuɗi kuma ya yarda wannan masallacin yana so ya sama masa aljanna ne amma ba zai yi tunanin bari in nemi liman in sa masa albashi in rinka biyan sa in rinka zuwa yana sallah ba sai ya bashi a hannun mutanen unguwa sai ya taka maka wa zai limanci wani ta wallahi ni gaskiya ina zuwa aiki baran samu dama ba sai dai magariba da isha kaifa wallahi to ni dai iya asuba nake a cikin unguwa ba za a iya samun mutum ɗaya a ce a sa masa albashi a rinka biyan sa ya zo yana mutane sallah ba ba za a iya ba alhaji ya gina masallaci ya yi turin je kaka mutu haka masu kuɗi yanzu suke mutane sai wanda Allah ya zaba kawai nauyin sa ya gina masallacin so in ya gina masallacin ku kuma kwasan yadda ku kaga dole a je a dauko wanda ya cancanta wanda bai cancanta ba a lokacin fire brigade approach ne duk wanda aka samu a ce malam imanin sallah da aka sai ga yau wancan ne gobe wannan ne yau wancan ne gobe wannan ne shikenan duk wannan yana cikin ne rashin tsari kuma ku lura fa yanzu in zan dauki almajiri a gidana yana mun wanki da guga ko kuma zan dauki mai shara a gidana albashi ba nake sa mai ana biyan sa kuɗi yanzu dan Allah mai wanki da guga a gida ko mai sharan gida ko direba a gida yanzu ya fi liman muhimmanci wannan mutum ɗaya ne fa yake yake masa mutum ɗaya zai iya ɗaukan dubu biyar dubu shida ƙasa da haka ya bashi yanzu mutanen da suke sallah a masallaci mutum ɗari biyar a masallaci yanzu ba za su iya zama su ce bari su sa wa masallacin su tsari duk wanda zai musu sallah ko ladanci ko wani abu ya zama suna biyan sa ba to akwai masallacin da komai shara ma babu fi sabilillahi ne duk wanda ya zo ya ga datti kawai shari'a ba haushe mai ban haushi don Allah jama'a a gyara a gyara a gyara yanzu bari gaya muku in imani ne da takawa akwai wanda ya kai abubakar manzo Allah cewa ya lawuzi na imanu abubakar? da za a ɗora imanin sayyidina abubakar a fi kifatin a tafi a zo a sake ɗora imanin mutanen duniya gaba daya a tafi guda ya ce wallahi la rajaha imanu abubakar. yace wallahi imanin abubakar sai yarin jayi na mutanen duniya gaba daya amma abubakar dinnan da aka nada shi khalifa ana nada shi khalifa albashi aka sa masa albashi ka rubuta ka ji shine na farko da aka fara bawa albashi ka duba imanin abubakar kuma abu abubakar dan kasuwa ne babban dan kasuwa amma sai aka sa masa salari ana biyansa duk wata suka ce ka daina zuwa kasuwa ya ce to in na ban je kasuwa ba waye zai ciyar min da iyalina suka ce ka yi haƙuri mu sa maka albashi shine yi haƙuri aka sa masa albashin har aka ruwaito albashi ma baya iya cinye shi in ya ci abin da ya ci sauran ya mayar da shi sai ni na abubakar amma yanzu wani in ya gani limamin ya canja riga to yini zai yana cikin bakin ciki me ya yasa liman ya sa riga mai kyau zaka mutu ko da bakin ciki mutuwa ka san mutuwa sai dai bakin ciki ya kashe ka dan wani limamin yana da damar sa me yasa liman zai hau mota mai tsada saboda laifinsa kawai shi liman ne al'ada ba shi malami bai zai ji daɗi ba na sha gaya muku labari a karatu wani ya je gidan wani malami ya je kofar gidan sa ya ga kasusuwan kaza sai ya ce abokin sa juya mu tafi kawai mu tafi yace me ya faru ce kada Allah rabu su mai yaudara kawai kullum suna ce mana a ji tsoron Allah ba Allah kaga ashe ka ji yake ci a gidan sa to kaga ba tunanin ba wuce shi tun da kai mai wa'azi ne baka ci daɗi ba amma kuma ana sane imamun nasa'i in ya zo karatu karatun hadisi nasa'i ba ana ce a hun nasa'i ba billahi alazim walan zakara yake samu zakara ma ba karami ba zakarar da ya kusa zama dan akuya kasan zakara shi yake sawa a yanka masa ya ce matansa ku soya mun shi kuma a daka shi a turmi da kashinsa ba a cire wa nasa'i kashi a dake shi ya laushi haka yana hadisi yana hambuda imamun nasa'i a karajahun nasa'i yaya mutane za su ne da kansu gida dawa alhali ga abin da ga abin da shari'a ta nuna to wannan duk yana da cikin laifuffuka jama'a da muke da shi haushi a cikin zukatan wai wai ba ka so yanzu man ba laifin iya hau mota mai tsada kansila ba laifin ya sa riga mai tsada amma wallahi idan ya ga ladanin masallacin su yana sa kaya masu kyau ki ga ai mutanen nan kai dai Allah ya kawai Allah zai kiyaye kawai me yasa ladan wanda a ganshi da ya yageggen riga a gani liman yana cikin ya galabaita ya shiga halin wayo Allah ne kansu irin wannan al'amari abu ne bai da kyau tunda ni yanzu a gidana ina so in ji daɗi a matsayina na mutum to ya kamata in so ɗan uwana ma ya ji daɗi a matsayin sa na mutum don Allah mu yi ƙoƙari mu gyara wannan ku ɗauke shi a matsayin ribar ƙafa wannan limami ne yaro ƙarami na farko an girmama shi saboda ƙur'aninsa na biyu kuma Allah ya jarrabe su shine liman ɗinsu amma yana cikin talauci to duk wanda suke tare da liman ɗinsu yana cikin gajiya su taimaka masa a taimake shi kar a bashi cikin wahala musamman a cikin ƙauyuka kai har biranen ma har biranen ma shi yasa suke bin 'yan siyasa a yi wallahi tallahi shi yasa za su bi 'yan siyasa to ba ku taimakon sa ga wani ga wani dan ciyaman nan ya fito ga wani dan majalisa ya fito ya ce a kira shi zai addu'a an ba shi kujera ba dole ya zai hau ba wallahi ya zai hau lafiya lau to ai ba ku bashi ba dole abubuwan suna bukatar analysis a duba a lissafa a gyara Allah ka gyara mana halin mu Allah ka sa mu cika da imani so gobe za mu tashi hadisin Abdullahi ibn Maslama daga Malik daga Ibn Shahab daga Urwa insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh